أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 سيجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركزوا فيها إن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم ويستجبتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا satajiduna أنا cikin magana منافقين ne wanda إياك yi yakin uhud suka komo gida suka bar manzon da haka rawo allah yana ce sahabbai sun kasu kashi biyu kuma sun ce kafurai ne kawai mu yaƙe su sun ce a ba kafurai ba ne to shi ne shi ne allah ce kuna so mai da waɗanda allah ya da su ne su koma shirye biyu wanda allah ya bada shi ba za su masa hanya ba sai da juna ne za ku samu waɗansu daga yuri yuriduna ya manu ku ya manu ƙawon suna zo su amince da ku cewa su gaya muku su musulmi ne yan uwanku ko ya manu ƙawon kafirai yan uwansu kuma su amince musu suna tare da su cikin kafirci kullum rubu da fitar da urka zo biya duk lokacin da suka da kowa wajen kawar yan uwansu sai su shiga ciki wani ya ta zo ko waɗannan mutane inda wasu ne zai ce kowa wani kuma da ne kuma su raba ba su daina kan kuma ba su kuma yadda a sulhu tsakanin ku da su ba wani ya ta zo ko wani kuma ne kuma su raba wai ku fuwa da wasu kame hannayen ku ga wani yaƙan ku كلها اركوا بدل اركضوا بها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ويخذوكم كاماتوا حيث ثقفتموهم فإنه كتابهم وكاماتوا وكجلتوا وريبجلتوا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوه واقتلوا حيث ثقفتموهم أولئك ولن مدانين سوريا وجعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ونمكا mun ba su hujja bayananniya a kansu duk inda kuka same su kama su kashe na kashewa ku ribance na ribancewa ba zai yi ba sai dai ta hanyar kuskure ta hanyar kuskure wato ya zace shi kafiri ne ya masa hukuncin da shi kafiri ne ya kai yi. kuma zai yi masa aikin ijtihadi wani jihar ba a samu da wajirani wani jihar ba a samu da wani ko kuma a'a

mutum ya kashe mumini daga cikin kuskure ne ko ya mare shi mara da ba zai kashe mutum ba ko ya buge shi da abin da ba zai kashe ba ga wurin da haka inda ya kashe shi da wannan hanyar kuskure ne amma da muminin haram ba tariru daga batun mumina abin da yake kansa yantar da bawa a maimakon wannan mutum da ya kashe ya shigo da wa musulmi da ɗaya daga cikin jama'a kamar yadda yi fitar da ɗaya daga cikin jama'a wa da zautin mu'mina wa diyatun musallatu ila alihi sannan a zamo raƙuma ɗari diya kenan a baiwa waliyan wanda aka kashe din saboda a sauke musu fushin an kashe musu da uwa illa an yi saddaku sai dai sai dai sun ja'a

amma mutanensa abokan yaƙi ne fadiyatun da ali wa tariru gabatun mu'mina shi mu'mini ne amma danginsa ba musulmi ba ne abokan yaƙi ne kowa mumini fa tariru gabatun mu'mina wanda ya kashe shi ne sai yantar da bawa mu'mini in gane min ga bayyana ko bayyana misakun ko kuma yana daga cikin mutanen da tsakanin ku da zuwa akwai alkawarin zaman lafiya rubutacciya sai ku ya kashe shi fadiyatun musallautun la alihi wa na ragabatin mu'mina sai ba da niyya Abu abin miƙawa dangin marigayi wanda ya kashe wadda ya tuma salon na alihi wata hariru daga wata muna ayyantar da bawa su wanda aka muku kisan kai an kwantar da hankalin su an ba su rakumi dari sannan kuma shi ba musulmi wanda ya kashe musare an yantar da bawa ya shigo cikin musallaci ina sallah tare da musulmi kamar da tempo, sem bomba, o goiás jaza'u jahannamu sakamakonsa wutar jahannamu kai ba wata magana wutar ne shine sakamakonsa kuma khalida fiya in ya shiga ba wa ranar fitowa har abada yana cikin wutar jahannamu har abada ba ka zuwa rawa ne kuma Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya la'ance shi wa addala azaban ya tana da masa wutar azaba aziman mai girma duwa cikin masu sabon allah ba wanda allah ke masa mummunan sakamako kan wanda ya kashe mumini da ganga shi ne allah ya la'ance shi ya fi da shi ya shirya masa wata irin azaba mai girma kuma ya shiga jihar ba zai fito ba da abada saboda haka abinda mutane suka mai da shi mai sauki kenan yanzu kashe mutane wannan duk wanda ya kashe mumini da ganga. to allah zai shiga da shi azabar jahannama har abada zai lance shi zai fushi da shi mutane su zuba da hankali kar su mai da shari'ar allah kamar abin wasa a zuwa ta kashe mutane ba kai da ba dalili wannan za a gama da allah za a gama da fushin allah Yeah. Gracias. ये जिला Jibril Jibril ya ce wurin tambayo Jibril ya je ya tambaya ka ce gaira wani dararin Allah ya wajabta ƙaura abin manzon Allah a koma madina to a lokacin duk wanda bai koma ba yana cikin laifi sai dai wanda yake da larura ko makafo ko mai ciwo ko tsoho ko yaro karami ko mata wanda ba su gane hanya in dai ba haka ba duk wanda bai hijira ba to Allah bai kare musuluncinsa ba in lamar fi wani to irin waɗannan mutanen da su je hijiran ba idan sun zo mutuwa ga yadda za su yi da mala'iku zalin ya musu sun cuci kansu ba su hijira ba ƙaru yi makuntum to sai mala'iku mutuwa cewa yanzu zo cikin wanne kuke kuna musulmin ne ko kuna kafirai a cikin waɗanda kuke zama da su ƙaru kunna mustafa fina ce wallahi mu dai a rauni muke da shi shi yana mu jihar yana hijira kunna mu da kalu a rabda ku zarar da ta da bulhaji kuna da rauni ba ku iya kun hijira kun tafi madina ba ai kasar ala tana da yarwa me yasa ba ku koma wata kasa ba wanda za ku iya komawa har aka kabari aka zo gashi za ku mutu kalu قالوا كنا مترجل قالوا لم تكن ارض الله واسعه ashe a ƙasar Allah ba tana da yawa ba ku muhajirin ku yi jira biya zuwa ƙasar ko da ga waɗannan mutane ne ma bai ku jahannan mako masu wuta ba za a masira da su makoma ta yi muni wanda aka ce musu musa makoma sa wuta ne. fala ya ta sabila sai dai masu larura minar rijali wa nisa'i daga mazaje ko masu makanta ko masu rashin lafiya ko masu tsufa ko masu wani ciwo ne wanda ba zai hana ba zai masu su hijira ne ba minan nisa'i da mata da maza da yara yadda da musu ra'ayi minan rijali wa nisa'i wani bil dari ta ne wani tihilatar ba su da wata hanya da za su yi hijira wata ya ta nuna sabila ba su da iko su gane hanyar hanyar kawura ya ta hira ta wadar da ila mustara bin rijali wani sa'i wal bidai da ya ta nuna hijiratan wata ya ta nuna sabila ba za su gane hanyar hijira ne ba wata ya ta nuna أسأل الله أن يعفو عنهم وكان الله هو الغفور أما سوى إلى الأولى إنما كنت ko na zuba, ko na wani irin rauni daban ko ko mata ne ba sa gane hanya ko ƙanana ne ba su da iko a yi tsasallah a iya ana ga wani allah zai musu gabara da bayansa ya ce ku daura mini gado ku daura ni a kan gado ku dauke ni ku kai ni hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hijira sai suka daura gado suka daura shi yana yi haka da hannayensa hadi daga hadi da rasulika hadi daga ya Allah ga hijira na nan wannan na hijira saboda kai wannan na hijira saboda annabi ina tafiya ina tafiya sai ya mutu a hanya da ya mutu a hanya sai da zai masa dariya ya ki mu ya koma ga muhammadu mai je wajen muhammadu ba gashi ya mutu sai mummina ko suna ce ya wata ai da wannan inda ya kaurato bai iso inda annabi yake ba ya mutu a hanya sai ubangiji ya ce inda wata amadu ya ci kawai da zuwa dace da duk limlin ma'anawa da ya hijira ya yi nisan hijira sannan ya mutu a hanya yi ladansa ya riga allah ya rubuta masa ladansa ya riga yana cikin da suka yi ya yi dubilar da wura zaman zai samu abin biyan bukata wanda zai za hanyar makiya allah ya karbe shi jibirin wura zaman kasiran wasu abin allah zai masa yi ya tsawon kwana zai samu yalwa ya zama dukkan biyan bukata in yi hijira da Allah amma ya karfi na bai yi muhajirin gidan Allah rasuli duk wanda ya fito da gidansa duk wanda ya fito da gidansa yana muhajirin da ya yi mai hijira yadda zuwa ga Allah wa rasuli zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da Allah ya wajabta hijira abin manzon Allah a kuma Madina yadda ya bai da hijira kuma madina shi ne komawa ga allah ومن يهاجر في سبيل الله يجد يرد مراغما كثيرا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله kaga duk wanda ya jira ya tafi madina ya je wajen allah ne wa rasuli da manzon allah sallallahu alaihi ya yi jira ya ji wa da arshi bane a yanzu inda manzon allah ke duka hukuncinsa ya hijira ya koma ga allah wa rasuli da manzansa kuma ya su ba zai mutuwa da zafi wani rabba ya rasa ya riga ya allah a ga mai yawan ne mai tausayi ne ƙasar cewa dole kuma tsohon garin hukuncin kasaru da hukuncin sallan tsoro salatul khawfi tare suka sauka amma daga baya sai allah ya ɗauke salatul khawfi daban kuma kasaru daban kasaru ko ana gida ana zaman lafiya in ka bai tafiya ko doguwa ko gajeriya sai ka yi kasar ko ba tsoro in kuwa akwai tsoro to dole ne sai an yi salatul khawfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutanensa salatul khawfi salatul khawfi wato in kyautu ma yi ta kuma lazi na kawai idan إن الكافرين su kafirai kanu zai muku aduwa kumina maki bayyananne mulkin kanu zai kunta biyan wajen ta ta ba yi raka biyu ba ta da rabi za a yi raka ɗaya ba ta saboda haka sallah hudu za mai da ya raka biyu ita ce kasar ta gabu kuma yadda za ku yi ba za ku tafi in kai limamin su sallallahu alaihi wasallam in kana cikin mutane ba kamta lahum salata domin kafura sun fada wa junansu ku dakata akwai wata sallar su tuna zuwa a nan gaba ta bi musu iyayensu to idan sun kama zalla sai ku far musu gaba ɗaya to yi ne allah ya koya musu yadda za su yi ku raba kanku gida biyu wannan kashi ɗaya ya rike makami ya gadin kashin da zai zalla idan ya yi gadin su in an yi raka sai a wannan sai su dawo su ma su ɗauki makamin su gadin masu sallah, in an yi raka sai a yi sallama wanda ba su yi raka farko ba sai su yi raka farko haka za a yi salatu kawai a raba gida biyu mai zagun da biyu ba gamta mu salata ka yi musu da sallah والدار دائما نقول لم يصلوا وليصلوا معك فإذا كنت بهم ما قمت لهم صلاة فلتكن طائفة فلتكن طائفة mu معك wani ya kuzo tawo yanki na jama'a wasu su yi sallah tare da kai saboda kuma su rike magabi su yi gadi lati ya yi rukuri lafi zallo wani zallo ma aka wanda wasu yi sallah ba kuma yin an yi sallah an an yi sallah ma sai su dawo su kawo raka da aka rike tsere musu su kawo da a bayan nan su yi sallama hatta ta dawo wani zallo wani zallo ma aka wani ya kuzo hijirau su kiyaye su kama su shirya su na yaƙi ma'azal ya ce mu da makamansu wadda da zina kabaru su kafin abin da suke guri lautar balon a nan da diku suna guri ne ku aje makamansu duk kuna sallah su bar muku gaba daya amma yankan kun ka suka yi biyu na shi kenan kun yi maganin su wata ta ɗaya wani gwari da sallori lori zama wani ya kuzi da kuma ita ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ويميلون عليكم ملكا واحدا يقولون سبرمكم سبرمكم زوادا ولكن عليكم إن كان منكم أثر من مطر أو كنتم مرضى باب لهم في غريكم إن كان منكم أثر من مطر إذا أبقي هذا المطر لهدر جوا أو كنتم مرضى كما كنا رجل لا يا al'amari an ta da wasu ya dago wa ajiye ka makamanku wa ajiye ya dago wa ajiye makamanku gulbar da an ta da wasu da ku zo yi da kuku da kuri ishirin kuna yaƙi inna Allah sani Allah a haddar da ke birina ya shirya wa kafirai azaba wata azaba muhinan mai wulakanci tana jiransu الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موجودا إذا قضيتم الصلاة in kuka kare sallar a wannan hali liman ya yi sallar da jama'a ta farko jama'a ta farko kuma ta gadi sannan ya komo ya raka ta biyu ta ƙarshe da wasu jama'a da ba su yi sallah ba ana rike da makami ana gadi in kuka ƙara sallata wannan hanya bai zan ma'anantum in kuka gama sallar bai za ka ne ta musara da ku ambaci allah iya ma kukunan ko kuna zaune ko kuna zaune ko kuna ko kuna zaune kuna allah bai zan ma'anantum in ya kwanta baki musala ku sai da sallar yadda aka koya muku da dama an koya muku da a yi raka hudu gaba da tare da liman to tsoro ne ya za a karaba ta to in aka samu zaman lafiya ba tsoro sai a yi ta yadda yadda take da farko nasara ta yi ta zalla karar ba ta guje ba haka take kitabin farilla ne mawkuzan da aka lokaci sallah tana da lokaci alhamdulillah a karfan da akwai ne tambaya da yana cewa allah ya kara wa wadannan shekara jiya tsawon bana allah ya albarkaci zuriya gaba daya a karfan da lamu tambaya ta ita ce wanda yake wasifa ko lazimi ko zikirin juma'a sai yana ɗauka yana wasa da ibada ne ko kuma hukuncin da kai na sallah ba mutum ne yana sallah ko yana lazimi ko yana waziba a cikin sallar nan ko lazimi nan ko wazifan nan yana wasa da waya bai wannan ya fi da hankalinsa daga cikin sallah ba kyau tabaraka tambaya akan aya ta yadda lahi ko ga yi ko yana so ya san cikakken ma'anar wannan aya yadda lahi ko ga ayyuki wato innan lajina yubayyi'unaka innawa yubayyi'una Allah duk wanda ya mika maka hannu lokacin da ake mai a tattar shajarati haka ne a zuwa sake yi mu baya a manzo allah sallallahu alaihi wasallam din wannan bishiya to suna zuwa suna miƙa wa annabi hannu suna baya a da shi wanda eh, annabi sallallahu alaihi ya riga ya ake usmanu ya je ya gaya mutanen makka ga abin da ake ciki to da aka yi wa baya usmanu baya nan sai annabi ya daga hannun sa ya ce kun ga hannun nan nawa

sai mai tambaya da yake cewa yana so ya san farar dariƙar jami'a yadda lai boga yi hannun allah shi ne kan karɓar su dinnan kuma ba a dangana wa allah amma da aka da kafirai suka ce yadu lai mamudura allah ce wale dawo su da tare ya ce السحاب إلا بأيديكم وإنا لموزعون يا دنگنا وكذا هنو دايا يا دنگنا وكذا هنا يبيو يا دنگنا وكذا هنا to muhadaba in ta zo yadda ta zo haka za a yi ba ya kamata Allah da halitta ba wannan ka zo yana zuwa da nafsi duk wanda ya warware وسنؤتي أجرا عظيما سنزام إلانا من يوى sai masu neman doa musamman sabbin da yake tare da mu koyo akwai masu neman addu'a musamman mai girma sarki injil da yake tare da mu koyo da nan yana neman addu'a kan ƙasarsa da jama'arsa da kuma bukatunsa allah biya mana dukkan bukatu gaba da dukkan muna da bukata allah biya mana masu karban dariƙa su nawa ne su nawa ne masu karban dariƙa to dariƙa tijariya allah yana son ta yana son ta, domin allah ya ce wasu kurla kasiran la'allakum tuflihuna ku ambaci allah da yawa don ku samu babbar rabu saboda karamcin allah da lulubinsa a cikin awa 24 na dare da rana abin da ya wajabta mana sallah biyar sallah biyar din nan kowace sallah kana iya ba da ita da alwalarta da sallah ta duk kana iya ba da ita a cikin minti goma sha biyu minti goma sha biyu sau biyar shine minti talatin shine minti sittin kenan minti sittin ai ba kasiran ba ne a cikin awa ashirin da hudu saboda haka aka allah ya mana rama ya haɗa mu da waliyai suka tura mu a cikin masu yawan zikiri muna amincin allah da yawa safe da yamma wasu kurla kasiran ke wuri sannan kuma idan an zo karɓar ɗariƙa wajen mu masu bayarwa sai wani sharuɗa sharuɗar ɗariƙa an kan shiga ba a fita ba haɗawa da wata ɗariƙa ba yara wasu wani zai duka cikin ɗariƙa za a kula da sallah a riƙa da cikin jama'a za a girma iyaye za a girma mazaje mata za su girma mazajensu maza za su girma iyayensu za a yi jami'in sallah da jami'in wazifa da jami'in zikirin juma'a ba a shanta ba wannan zuwa shari'ar da muke bayar. sharaɗin da muke bayarwa ka mu bayar in mutum ya karba sai mu bashi masu bai eh, karba ko masu karba sun yi sharaɗi na kun ji ko ta ku iya ta baka ɗarkar shautu jan lazimi da zuwa